ياي وياي انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري وعلى عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ubangiji allah karba muna allah karba muna Allah mai muna Allah maroke ka wannan azumi da muka yi cikin kwanuka guda biyu aka kayar ramadan Allah ka tausaya muna ya akwai bawan Allah da ya rasu ana kiran shi eh, kamar sharif ne a malik ne mashi shi ne fanta yau ranar sallah ya rasu mun je madina mun je mun bisa lokacin da ake jin daɗi wani suna kuka muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ubangiji Allah ya farta mai jiya ya fira da wani shi ce yau sun gasu yana kan mutu lori biyu suka gama shi ya mutuwa na shahidi ya bar ramadan ya koma ga Allah saboda shi na bada haka doko wannan sura wal asr ina da yi bayani kadan ta suratul asr in jima'a shi shugaban ma'anar muhammad wai akwai abubuwa guda biyu da yawa daga cikin mutane shari'ani la ya kila kasiru min nas wai akwai abubuwa guda biyu da yawa daga cikin mutane ba su kun hakun da wannan abu in wannan abu ya zo yana iya zuwa ya wuce sa'an na mutum ya na sani na farko asifa lafiya da allah ya barka wani lafiya da Allah baka in ba ka ribaci lafiyar ta yanzu ba zuwa gaba kai da na sani na biyu walfara lokaci da Allah ya baka lokaci yana tafiya wani kila karshen wani da kai kila wani kila bakai sabon shekara inda muke sayin da ka duba baya akwai babban masallaci last two years mu babanmu ne malam sai yana tafsir kamin wani shekara an manta da shi ya gawa amma abin da ya karantar yana haifin last two years ko three years za mu yi sallar idina kuma su mako cikin gida ta yi wanka ta yi shiri tana kwace tana jiran ta mu sallah ya kai ta mu ya kai aka je daki kuma ta shi mu je mu sallah ta zama inna lillahi wa inna ilaihi raji'un muka je muka bisa ta ranar sallah muna zuwa wadda suna kowar Allah ce huwa lari ada haka wa amka Allah shi ke samun dariya ranar da yake murna ranar da wanke kuka gida ranar da wanke kuka ranar da wanke murna gida da shi abubuwa guda ringa za mu magana a kai da Allah ce barko sura wal asr Allah ce wani asr Allah na rasuwa da zamani zamanin wa zamanin annabi Muhammad wasu da ce Allah na rasuwa da lokacin sallar da asa Allah subhanahu wa ta'ala shi ke iya rasuwar abin da yake so Allah ya ce na rasa da sama na rantse da kasa na rasa da mutum na rasa da rai na rasa da komai amma ni da kai in za mu rasuwa sai mu wallahi billahi tallahi rasuwar musulmi kenan na rantse da Allah na rantse da ubangiji da ya sauka da ni Qur'ani na rantsa da ubangiji da ya sauka da kaza amma ba ce na rantsa da kaza na rantsa da kataran babana na rantsa da bullan sarki garinmu wannan ba rasuwa ba ne na rantsa da yasi na rantsa da sake wannan karya ne in za ka yi rasuwa na rantsa da Allah ba rasuwa da asan Muhammad ana rasuwa da Allah ne da amma Allah sai da wani asa sai ke ne uku ce inda insana lalle dangi na mutum na ci asara lalle dangi na mutum na ci asara shekaran jiya ramadan na zuwa an fara ramadan wakila ranar laraba ko ranar alhamis ko ranar juma'a an fara azumi ranar juma'a a yamin bi azumi ya raba saka ranar juma'a 13 wednesday sautin jami siftin ranar rayu ana kare azumi ranar juma'a ko ba ranar juma'a ba a eh, ranar asabar aka yi sallar ranar la. an samu juma'a guda guda biyar cikin wata ramadan amma kada ba ka mamaki mutane da yawa sun yi ramadan amma wallahi albarkar da ke cikin ramadan ba su samu ba mutane da yawa ba su yi ba don me sa ciwo ya zo shi da virus ya bar ba sallah masallaci wani tun da ba sallah bai sallah yana shirye yana cikin asara an samu wasu cikin ramadan da suke yi caca su da bugawa ana buga caca tun ta yi kuwa har a ci zabur a zo a kwantina har ma ya zama wannan ya yi shi ramadan ana zama bet ana gaggama kana tsara domin wani da cikin ramadan ya su wani abu a cikin wani wata shi allah ce inda da insana da fi rusa allah ce lalle dangi na mutum na ta fara shi ne allah innal ladina amanu shaka ce mai wa amilu salihat innal ladina amanu imani da Allah mutum ba ya zama musulmi sai ya la ilaha illallah ko ashhadu an la illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah ba ce wa ashhadu anna muhammadan rasulillahi ko rasulallahi ana muhammadan rasulullah ay la ilaha illallah la ma'budu bi haqqi illallah muhammad wana wala matbu'u da haqqi illa muhammad rasulullah ba abin bauta da gaskiya Allah ba wanda ya cancanci bauta na gaskiya shi Allah neman biyan bukata wurinsa she Allah ba wanda ake neman biya wurinsa she Allah ba wanda ake neman arziki wurinsa she Allah ba samun yardan Allah she an bikin annabi Muhammad in ka tuna wannan aya Allah ce wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin kana lil mu'minin يكون له خيرة من أمره الله يقول ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا Allah ce mai halatta ga mumini ko mumina mace yana da zabi cikin maganar Allah da annabi Muhammad yau ka idan Allah ya magana annabi ya zartar da magana sai mu muna da trust cikin magana Allah da annabi an ce giya haramu wai giya aka da ce amma mu ba haramu ba aka ce in za ka da matanka in dai wani sabani zo ka bari ta yi ita gidanta wata uku in bai ta tarba ne wata kunna kwana goma yau yayan ku mutuwa wata guda shi a ce za a sallame matar ta koma gidansu ta yadda ta gaba da ruwan kari shi zai to tura ya zo dukkan wanda zai dauki hukunci kan hannunsa a kotun Allah ran ta ta su yawa yo ana sani mata addinin musulunci addini ne ba na rayu ba addini ne na karantarwa annabi Muhammad bai shi ba da zari cikin magana Allah da annabi Muhammad Allah ce dukkan wanda ya nemi zali a cikin magana Allah da annabi Muhammad Allah ce fakar zanna dalalan mubina hakika ya bace hanya bayyane addinin musulunci Allah ce innan lazina amanu Allah ce face wanda suka imani da Allah menene imani da Allah ka yadda akwai mutuwa ka yadda akwai kabari ka yadda akwai tsayuwa gaban Allah al'umma da Muhammad wata rana ya zo min ya zo ma ka yi tunani kana tunanin cewa gobe a tarin holiday bawa Allah kana da inda za ka shaida mana gobe a tarin 11:35 ko 12:35 ko 1 o'clock Allah ya kaddara rayuwar da duniya ya kare domin Allah ya ce wa an fi ku bin faru وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي عليكم الموت Allah ce ku ciyar daga cikin abin da ne Allah na azurta ku a sai kudi na Allah lafiya na Allah talauci ma Allah ke da shi Allah na ba da kudi da domin ya ka Allah ya yi ka tara domin ya talauce ka. Wa la nablu wannan sarauta lokacin da ake kiranta wani ya kwanta ba lafiya ana neman taimako ana hulanka sai ka ce ni Allah ya bani amma ka manta Allah ya baka amma mutane suka zabe ka Allah ya sa roke ka Allah ce ba kama muka girmama shi muka ya tashi, muka bashi dukiya fa yakulu rabbi akraman sai ce ni wayo na ya sa Allah ya girmama Allah ce wa amma insani idza mabtalahu rabbuhu فقدر عليه الرزق فيقول ربي أهاني Allah ce ba da duba duba rautu Allah na da rauke shi da talauci bai sa yana aiki bai ce ce wa mani da Allah bai so ba yaya ina sallah far samun kuɗi da bani bai sallah yana shan yana ce halele amma Allah na ba shi ka manta kuɗi na Allah kuɗi ba shi ne tare da ba shi da walakanci ba abin da ake so ba Allah ka kama imaninka ka kama musuluncinka kowane hali ka samu kanka ka gode wa Allah in ji annan Muhammad ya ce ajabar da amurin mumin da ce ina mamaki da lamarin mumin kullu amruhu lil khair wa dukkan lamarin sa alkhairi eh, ai asabahu sarra shakara wa kana khairan lahu idan wani fara ya same shi wani murna ya same shi sai ya gode ma Allah ta da rayu gare ni garwa lau in wani cuta ya same shi in wani musiba ya same shi sai hakuri ta wannan shi da alheri gare ne, sai Allah annabi ya ce wa laysa zalika li ahadin illa al-mu'min annabi ce ba kowa ke da wannan ba sai da mu'min dan ba Allah babu shakka kana sallah Allah ya jarabce ka kayan azumi Allah ya jarabce ka kayan ashan kare na birgarin kamar da qur'ani ka sallar idi ba shi ke wala wa Allah ba ka kuɗi ba to shi ne Allah subhanahu wataala yake ba mu labarin ke cewa a alif lam a hasiban nasu an yutraku يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون زمان كنت في إيمان إلى الله منافقين دري اللهم اهدنا فيمن هديت هو الغرباء منافقين سدرا اللهم انك عفو كريم ودود تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا كان كعب شكا دولا استغفر الله كان اخوانا اما كايش برجل كان مناجاش لربي kana kara da ubangiji ka kana nema kusa da ubangiji ka ana ce tsammani ka tana kare wani haka a'a Allah ya yarda ka to shi da malai kiranta wani na bulwatakum bi shay'in min al-hawl Allah ce ni Allah ina rantsuwa da sarauta na zan jarabce ka da wani abu cikin tsoro kana nan corona virus ba ko ba na tsoro ba ko ba na sa masu ba ko ba na wuta ba kowa zai gaya wani shi ana bloga me yasa ana tsoron corona virus wannan Allah ce ina da race ku domin corona virus yana cikin sojojin Allah wa ma ya alamu turu da rabbika ma ya alamu turu da rabbika illa Allah ce ba wanda ya san rundunar ubangiji shi shi Allah gashi nan tsoro ne ya ana musalla masallaci ya ana musalla idi da kowa ya sallah gidan shi Allah ce ni ne Allah da sallar ku da rage sallar ku zai kara min komai cikin halitta innama kuka yi sallah yana kara muku da aka bar sallah za a kai nawa kenan me ya rage ba Allah me ya kara ba Allah ba abin da ya rage ba Allah abin da zai kara ba Allah shi ne sallah wallahi ba shi bane Allah ce ne Allah sallar ku salamu alaikum salamu alaikum al'umma na ba barkan da barkan da shekara na ne

وبشر الصابرين Allah ya ce wa nafsi min al'amar yau kowa na da ba da mai kudi don ga ka kawar wani kana kawar yana shiya shagari ba doka ta yi nasu ta suna da kudi ta kawar da doka shugura ina wani jaje ga nan lori ina na sukura pepe da ne baka ala ce ke wa na jarabta da dukiyo ala ce ya jarabta ki kawo nan kana nan baban ka mutu umar ka ga mutu dan ka mutu ala ce ba kowa ke ba yi sai da me wa bashiru sabashiru sabiri wanda wannan musiba zai same su a kuri Allah ya ba ku jara su ne wa alladina ila asabatu musib iya gidan boka a jiyan duba ya idan mutum ya fito da sassafe iya ga mai ido guda shi ce subhanallah yau ba sa'a wani ga makawo shi ce ba sa'a wani ga kuturu shi ce allah ya isa allah ya sine ba da yasa wani ga kuturu ba sa'a ya zo ya kai ma wani ba wanki ranar laruwa wani ba wanki da dare ranar tuwon da wani kira ne suna gadaba malam muhammad ai ba wanki da dare sai ce eh in ba ka da kudin sabulu da ruwa wani ba tafiya ranar laraba na ce eh ɗan al'adar ku da amma kowane rana ana tafiya kada yadda ka sa maka ga wani yau shi ya kawo aljannan su yawa wallahi ramadan ga na rukiya ya kai fudu rukiya na kai fudu rukiya farko ku sutura ga zuwa kasa wallahi ya Allah da musulman na zonar danta na yi sallama ta fushi sai ma na fushi domin na san alama kan ba za ka ga wannan tafiya da ya ga gashe fushi akwai turare da ake shafawa wani du'a'ul janna wani turare ne ka ka in ka shafa in ka mace aljanna cikin ta da ta ga ta fushi in kullum sai a cikin lore ta zauna ta sauka wallahi na ta kasanta bai ma karya bani wasi na rasu da Allah ya sanda ni ya ba wa Allah da muka yi da muka je aka ce da mata na duba da shi wanga a wanga aljanna ke damun a ba da ni su lokacin ina ta da fonu na domin akwai ruke ke shamin ciki akwai ruke da nake karanta da nake na zo shi na ce ka zauna nan ga bawa Allah ga ta kai tarni da ta tashi ta zo ta zauna da na ce kun sabi a wasu ne na nan sai ka zauna da ka zauna wallahi na kama kanta na kira salla na kare na rabu zuwa mai fatiha na rabu zuwa mai bakara har na kai ayatar kursi ina cikin karantawa akwai inda ake nanatawa ina nanata ba so nanata nan domin yau an saka aljinnai ba so nanata wala aljinnai wani jashi wani mai iya rubuta ba ina nanatawa wala sai na ji an ce bari yi babar ba bari ba ina karanta wallahi ta ce na ce malamin allah ni musulma ne ya hakuri ta ce ya sunanki wai sunanta khadija zai ke nema cikin ya allah ga wani malam tana alhairi yawa tana son alhairi bai wuce ya jiki da bukata ba mun samu da wani ciwo wani kare ne shi ne tarbe ta ki musulman ne wai eh, ya za ki sai a gaban Allah ranar da Allah zai tattara aljannai maza da mata da mutane Allah zai tambaye ku ya ma shi rajin wa ya ma shi rajin wa ya ma shi kwana daga yan wa ka ga shi yana kuma kamar kayan wanki wallahi ba sun komai ba me suka aiki da shi aljanai qur'ani Allah ce wa annahu kana rijalun min al-ins malamai wallahi aiki ake yi a samu kuɗi kowane ne zai bar da kafofin ba da yanke takarda a sa ciki sai fara kira wani asuna aljani yana kai wani sabuwa ce kuri ya zo ba muna kan ne ba karama ka mulci sun yi da aljanai yau aljanai da suka yi wa aljewa cikin nema wallahi malama ko gana ciki da shirin mu a gaba ce amin zaman kaga mata suna tafiya ga siyatar ariya sun sa kaya amma suna tafiya turara Allah ce kaga kansu kamar doron rakumi zai ka kaga mafi titi kaga wata ta yi kiso kiso ya je bisa ya kare gashi na kan nagarta wallahi aljannai tallani wani lokacin suka kiso cikin dare cikin dare ba kwanta kiso ba kiso eh ana kiso cikin dare a gani na kamawa jeron na a da rauta a shi ba ka riska kalli shi wani kumfa kurt wani wanda ya karama wani mara ciku daga mara tebur ba malum ba bane ka oke su malum ba ce ka halaka dollu wai dulu sun bane suna da tebur wanda bayan Allah da yawa su ka don da shi wallahi bai sallah in zai sallah ya ba sallah ba da Allah ba sai da shi in ja ka masallaci Kaduma duba wane ne liman wani liman ya fito bai alwala wallahi annabi ya ce kai alwala akwai masu mu'amala da haidan mata akwai masu mu'amala da haidan mata sa'annan akwai masu mu'amala da ruwan teku shekarar jiya akwai wanda ya kira ni da limanin na ji wa'azinka amma na zo wurinka ka taimaka min kina ce ina sai aure Allah ya ba ni wani bawan Allah sai a zalimi wala sai ce ki gina da aljani baki amma ki kawo 6 eh, million zai sai wani tunare za ni yi miki kaba ki teku a 12 o'clock da dare bayan wannan ni za zan wani kaba muna karewa ina yanka bakin rago sai ce ki karya da kaji kafuri ne na ga shi wani ba shi wani da na ce ki ba shi kudin cikin ya ba gaskiya ba an addu'o'i da manzo Allah nuna da bayan Allah aljannin da na cire na ga bawa Allah ga ya ce wallahi tun rana har yau wallahi yau aljannin da zo ba da na alkawarin ka ranar da azumi ke da 26 na je plaza ba muka je rukiya ba kake mafarki ka fani ba wannan ka ta boye mafarki ka lamarin mutane ne wanda ya bata wurin maganganu ne wani mafarki na zuwa da sikar arziki amma ba ka sani ba mutum da yawa da kashi ya mafarki ya cikin bagida ko na cin kashi kaya ne in yana cin kashi ko fara cikin bagida alama ne na arziki amma mutum zai kwana ce mafarki an ba nama yana ci ko an ba abinci yana ci alama ne na maita mutum da zai kwanta kafin kwanta ya yi jirgima ya jima sannan ya kwana alama ne na aljanna mutum ke tafiya ce ne an kira shi in ya juye bai gani mutum alama ne na aljanna ko mutum ya yi kwana shi ya mafarki yana saduwa da cikin kwana ko mace yana saduwa da namiji wallahi da yawa ba su aure ko mace ta yi aure sai ya gina miji ta sunna manina ko mawa ba ta aifuwa domin idan mani na shiga yana komowa aljani ke suna farko sannan mani miji ya shiga ba da alfuwa malam da wani nawa magana akwai wanda aljani ya ce mini ba wani ba ya ce mini malam muhammad bururi ni ba da yawa mamo before mawa zangon na duka ba aure na da bai ɗinsa wai hasunan gidaje an sa musu jallabiyan maita kan yi wajen na tafiya da kyauya amma ba ta aure ya birke sama zan ba ku abubuwa guda uku abubuwa guda uku na farko ku bar tafiya kuna ci abinci yana da barbar very dangerous kana tafiya kana cin gwanda kana tafiya kana cin nama kana tafiya kana cin masa yana da barbar very dangerous na biyu in za ki shiga kusurwa ko ban gida after 3 o'clock ko da rana saka yi kokari yi alwalla in za ki shiga kusa yi addu'a addu'a na da simple amma ba mu yi in za ki shiga kusa ko ba gida da kin kai ba kin kusa ko ba gida shi ki tsaya ko ya bori ke jinki ishe allahumma inni a'udhu bika min al-khubuth wal khaba'ith اللهم اني اعوذ بك من الخبث والهبائل الا انا نعمه سري عليك da dukkan miyagun aljannai maza da mata sai ka shiga da kafa fadahu me yasa inda aljannai ke so wurin bangida wurin bora inda ake zuba bora aljannai na so wurin ko dubu da bara aljannai na so wurin da shi kai wannan addu'a sai su fita wurin amma ba kai addu'a ba sai za ka shiga sai na ce allahumma inni a'udhu bika min al-khubuz akwai gates نمرته اللهم إني أعوذ بك من الخبر خاء دباء دفاء خبر خاء دباء دفاء الله